بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya nuna mana wannan safiya mai tara albarka safiya ta litinin ta kuma goma sha uku ga watan rabi'u thani a wannan shekara ta Dubu da da da dari hudu talatin tara kuma daidai da ɗaya ga watan ɗaya shekara ta Dubu meladiya da izinin allah maɗaukin sarki a wannan safiya muke fatan fara karatu akan abin da ya shafi ilmul fara'id ilimi da yake magana akan abin da ya shafi gado Eh, muka samu lokaci zuwa lokaci mukan yi daura akan abin da ya shafi ilimin gado eh, karo na farko da muka taba gabatarwa shine ilimin gado da yake cikin littafin risala wallafar ibn abi zaid al a masallacin maqil ibn yasar sai kuma da aka dan samu shekaru sai muka sake gabatar da irin wannan karatu a cikin littafin iziya ma'ana babin gado babi na goma da ke cikin littafin iziya sai muka zare shi muka karatu da shi in ba kuma ba a cikin wannan masallaci da izinin Allah madaukakin sarki yau ma wannan shine karo na uku kenan muke fatan fara irin wannan karatu akan abin da ya shafi ilimin gado kadai da izinin Allah madaukakin sarki muna roƙon Allah ta'ala da sunayen shi kyawawa da sifofin shi madaukaka Allah madaukakin sarki ya yi mana jagora ya yi mana muwafaka ya yi mana gamdakatar kuma ya amfanar da mu wannan karatu littafin da za mu karanta a abin da ya shafi gado shine a daura farko mun karanta babin gado na cikin littafin risala kamar yadda muka bayani a daura ta biyu muka karanta babi na gado da ke cikin littafin iziya duk ga babi na gado ne a cikin wani littafi babi na gado cikin wani littafi babin gado cikin littafin iziya yana cikin gado mafi sauki a matakin fari da mace insha Allah ta'ala in ya fara da shi zai fahimci inda gado ya sa gaba wannan yasa da muka fara na risala na karatun kaman yayi tsauri shi yasa da muka dawo sai muka maimaita littafin gado babin gado na abin da ya shafi littafin iziya yau za mu karanta muktasarun ne fil fara'id muktasarun fi al fara'id takaitaccen littafi ne guda ɗaya shine muktasar fil fara'id a abin da ya shafi ilimin gado to mawallafin littafin guda biyu yayi yayi littafi mai suna muktasarun fi ilmin fara'id ɗaya kenan sai sake yin wani littafin kuma mai suna muktasarun fi ilmin fara'id littafi nau kenan biyu to da aka tashi ake ta hakikin littafin aka yi aiki a kan littafin sai aka littafin ya fito da sunan muktasarani fil fara'id muktasarani fil fara'id me ma'ana muktasarani fil fara'id littafai guda biyu takaitattu akan abin da ya shafi ilimin gado kuma da yake littafin ba masu faɗi ba ne sai aka haɗa su ana fata mun gano wannan da ke ko da littafi na ɗaya da littafi na biyu sai aka haɗa su a fitowa guda to wurin fito da shi a yanzu nan sai muka fito da littafi guda tukunna a cikin biyu ɗin amma dai sunan littafin a sama shi shine muktasara ne fara'id amma a ciki mun ɗauko littafi guda ne idan Allah ta'ala ya sa muka kammala shi sai kuma mu sake ɗauko littafi guda din littafi ne su da guda ba yawa ne da shi ba amma tun da dai littafin littafan daban-daban suke sai muka ɗauko tsagin farko a cikin littafi ɗin insha Allah ta'ala kuma sai mu sake ɗauko ɗaya tsagi ɗin <clears throat> sannan kuma sai mu zo mu duba mu ga bambance-bambancen da suke a tsakaninsu shi wannan littafi muktasarani fil fara'id taƙaitattun littafai guda biyu akan abin da ya shafi gado wanda ya wallafa shi shine al-imam al'allama muhammad bin abdulkarim al-maghili a tilmisani al'imam al'allama muhammad ibn abdulkarim al-maghili a tilmisani shi ne wanda ya wallafa wannan waɗannan littafai guda biyu da suke magana akan abin da ya shafi ilimin gado muktasarun fil fara'id ɗaya kenan takaitaccen littafi akan abin da ya shafi gado sai muktasarun fil wani kuma takaitaccen littafi din akan abin da ya shafi gado nawa kenan biyu littafai guda biyu kenan da aka hada su a bugun farko sai suka zama muktasarani fil fara'id takaitaccen littafai guda biyu akan abin da ya shafi gado takaitattun littafai guda biyu akan abin da ya shafi gado muna roƙon Allah ta'ala ya mana jagora ya mana gamdakatar ya mana muwafaka ah, wanda ya rubuta wannan littafi shine ga sunan shi na a bangon littafin shine al'imamul imam allama muhammad bin abdulkarim al-maghili a tilmisani ya rasu shekara ta ɗari tara da tara shekara ta ɗari tara da tara da rasuwarsa mana shekara ta ɗari tara da tara bayan hijira kenan yana da shekara dubu ɗaya. abin nan shekara sama da dubu wajen shekara 500 kenan da rasuwa wurin shekara 500 da rasuwa kullum da ke ku saboda za ga yana da shekara 500 da wasu abubuwa da rasuwa Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara ya ramshe shi a takaicen takaitawa idan aka ce wane ne eh, wannan bawan Allah shine ne al'imamul allama abu Abdullahi muhammad bin Abdulkarim bin muhammad bin umm, umar bun yakhluf al-maghili at-tilmisani al-maghili at takaitaccen tarihinsa takaitaccen tarihin wannan bawan Allah na farko dai a ilmance sunan shi al-imam a ilmance ya kai matsayi na imama a abin da ya shafi ilimi shi ko limanci matsayi na imama a ilimi ba karamin matsayi ba imamatu fi fiddin jagoranci addini ba karamin matsayi bane. abu abdullah ana mishi alkunya da abu abdullah kan bi na ilimi matsayi na ilimi al'imamu al'allama alkunya abu abdullah cikakken sunansa muhammad sunan mahaifinsa abdulkarim sunan kakansa muhammad sunan kakansa muhammad sunan kakan kakansa umar sunan kakan kakan kakansa ya al-maghili sunan kabilarsa atilmisani sunan garinsu idan aka ce almahili nisbatun ila mahila ƙabila daga cikin ƙabilun barbar yake kisa ya kiran shi almahili kamar ka ce abin nan hausawi annufawi yarbawi shine almahili sunan ƙabila su na <clears throat> a tilmisani sunan garinsu sunan garinsu shine tilmisan sunan garin kenan tilmasan wannan gari na tilmisan wanda yake a nan ne aka haifi wannan bawan allah ɗaya kenan a nan ne kuma ya tashi biyu kenan babban gari ne tun zamanin almakiri asali ma ya taɓa zama herkwata ta wata masarauta wacce ake kiranta a Ziyaniya daula ce mai zaman kanta ta sanya herkwata wannan shi shine tilmisan to kuma ka lura da kyau duk lokacin da aka ce herkwata wata masarauta ko headquarter wata ƙasa ita ce gari kaza ko shine gari kaza to lalle ilalla za ga wannan garin ya tara malamai musamman a lokacin da da yake musulunci ga ilimi shike jagoranta za ga inda aka ce babban birni ne to asali yana tara malamai so wannan gari ya tara malamai sosai da sosai gari na tilmasan kenan kuma za ga da daɗan gari ne tunda ko lokacin shi almaghili da ya rasu shekara ta 909 shekara ta ɗari tara da tara aka ce a lokacin nema ya zama herkwata na daular aziyaniya aiko gaga da ɗaɗɗan gari ne sosai da sosai kuma ya tara malamai garin shi garin tilmisan a yau da muke magana yana yankin ƙasar algeria ne a kashe-kashe da aka yi na ƙasashe to tilmisan a yau tana yammacin ƙasa ta algeria alji abin nan algeria babban birnin kasar kuma shine algiers kenan ko ita kuma algeria a yau tana arewacin afirka ne ina fata mun fahimci wannan da ke ku tana arewacin afirka ma'ana dai tana yankin afirka ita algeria tana yankin afirka tunda dama muna da afirkiya muna da europe akwai kuma asiya da sauransu kuma kowanne akwai kasa kashansa akwai america akwai arewacin america akwai afirkiya akwai yammacin afirka akwai arewacin afirka akwai tsakiya akwai kuma gabashi da sauransu to na farko dai tilmisan tana algeria ita kuma algeria tana yankin afirka ɗaya kenan a afirka tana ɓangaren arewaci domin ƙasashe da suka hada arewacin afirka sun haɗa ita karan kanta algeria ɗin da maghrib morocco kenan da kuma libya da mauritania da tunis sai kuma sudan da misra tashin wannan bawan allah na farko dai ya tashi ne a garinsu da aka haife shi wannan gari shine tilmisani shi za ga a ciki ake da suna a tilmisani mutumin garin tilmisan kaga a cikin sunan shi al'imam imam muhammad bin abdulkarim al-maghili a tilmisani al-maghili sunan kabilarsu a tilmisani sunan garinsu kuma sunan garin su tilmisan a yau yana kasar algeria ne a zamanin da kuma ya taba kasancewa headquarter wata daula ta musamman to a wannan gari aka haife shi a wannan gari kuma ya tashi kaga tashin da ya yi a wannan gari to lalle ilalla ya tashi cikin kulawa ne ta ilimi domin garin ilimi ne yake jagoranta akwai garuruwa da suke sanin garuruwan da aka yi an yi su ne sanin ilimi so duk wanda Allah ta'ala ya sa ya tashi a irin wannan yanayi din to za ka ga daidai gwargwado tunda ilimi ke jagoranta a lokacin shi ma ya yi shi to ya tashi cikin gida da suke kulawa da ilimi din duk da garin da ilimi ne amma dai gidansu yana da matukar tasiri tsakanin yan uwa da kanne da yayye da dangin uwa da dangin uba da aka tashi to an tashi kan kulawa ta ilimi sosai da sosai saboda ka ilimin farko da yayi yayi shi ne a garin su tilmisan a garin gogogun malamai ƙwararrun malamai da ke garinsu daga nan kuma sai ya yi tafiye-tafiye ka abin da ya shafi neman ilimi ya yi tafiya zuwa ga garin da ake kiran shi tawat tawat a shekara ta 870 haka nan ya yi tafiya zuwa pass ya yi tafiya zuwa sudan garuruwa uku kenan wajen garinsu domin zuwa ƙaro karatu idan aka yi la'akari da garinsu da ya tashi da garuruwan da ya je domin karatu to lalle ilalla za ka ga cewar akwai shaida ta cewar yana da ilimi abin yana da malamai ina fata mun gane wannan da ke ko yana da malamai daga cikin malamansa akwai abdurrahman as-sa'alibi akwai Yahaya bin yadir bi kenan akwai muhammad bin yusuf as-sanusi uku kenan akwai muhammad bin ahmad bin isa al-maghili hudu kenan duk waɗannan kaɗan ne daga cikin malamansa da suka koya mashi karatu kuma ya koyi karatu a gabansu domin alama ce ta tsabtar karatun mutum ya zama na za a iya lissafa malamansa inda za a iya lissafawa a ce da wane da wane da wane da wane kaɗan ne daga cikin malamansa to lalle ilalla akwai alama ya yi karatu amma wanda zai ji cewar shi daga cikin karama shi ma bai yi karatu gaban kowa ba to ga wannan kai tsaye shaidani ne malaminsa hakan nan kuma daga cikin ɗaliban shi akwai aida ahmad aida ahmad akwai al'aqib uh, al'ansamati akwai muhammad bin abdul jabbar al'ajiji akwai ahmad alkwanti akwai umar alkwanti alkwanti alkwanti kaga gama mutanen kasar mali kenan ko to kaga duk waɗannan kaɗan ne daga cikin ɗaliban shi kaɗan ne daga cikin ɗaliban shi sai littafai da ya rubuta shi wannan da muke karatu a kansa al'imamul allama muhammad bin abdulkarim almaghili a tilmisani ya yi rubutu sama da littattafai 45 kun lura da kyau ko ba wai kawai rubutun littafi a matsayin shi ma ya rubuta ba nan za ga wasu musamman a yau irin ta'alifi da ake yi da wallafa littafi da ake yi za ga wani ya wallafa littafi sun kai goma amma ka haɗa su da kyar su kai littafi ɗaya ya wallafa littafi ɗaya biyu uku hudu biyar shida har sun kai goma sun kai ashirin amma in ka hada su da kyar su iya littafi ɗaya ko ɗaya da rabi saboda me saboda an fara wallafa littafin ba a cancanta ba ba a kai matsayin da za a wallafa littafi ba na fata mun fahimci wannan da kyau to duk mutumin da ya kai matsayin da zai wallafa littafi kuma ya wallafa littafi din za ga littafin shi ɗaya tangan yake da littafai arba'in da wani ya wallafa da bai kai matsayin wallafa su ba wannan bawan allah ya wallafa littafai nagartattun littafai sama da arba'in daga ciki akwai albadaru munir fi ulumul qur'an albadaru almunir fi ulumul qur'an akwai al'arba'una hadisan hadisai arba'in akwai tafsirin suratul fatiha akwai muktasarun fi ilmin fara'id akwai muktasarun akharu fi ilmin fara'id ko aga waɗanda muke gaba karantawa kenan so yayi rubutu akan abin da ya shafi aqida ar-raddu alal mu'tazila mai da martani kan aƙidu na mu'tazilanci ya rubutu kan ulumul qur'an ya rubutu kan hadisi ya yi karatu kan fiqhu yana da sharhi na muktasaru khalil da yayi yana da sharh na muktasaru khalil littafi kaza sharh muktasaru khalil littafi kaza sharh muktasaru khalil ma'ana muktasaru khalil ba wai sharhi ɗaya yi mishi ba kamar da kaga mai littafin iziya da ka gan sharhi ɗaya biyu uku hudu yayi ma littafin risala ba wai sharhi mai mujalladi hudu ba sharhi mai littafi mai suna kaza ya wani sharhi mai suna littafi kaza ya wani sharhi mai suna littafi kaza to haka shi wannan bawan Allah shi al-imam al-allama Muhammad bin Abdul Karim al-Maghili at-Tilmisani haka yayi shuruh na mukhtasar Khalil ba ɗaya ba ba kuma biyu ba Allah ta'ala ya jikan shi da gafara Allah ta'ala ya rahamshe shi ya sanya albarka a rayuwar shi baki ɗaya Ah, yanzu mun san littafin da za mu karanta mawallafin littafin shine ne al'imamul allama muhammad ibn abdulkarim al mahili a tilisani ya rasu a shekara ta 909 a shekara ta 909 kaga yana malaman farkon karni na goma yana cikin malaman karni na na na goma kenan yana farko farkon yana manya-manyan malaman karni na tara farko farkon malaman ƙari na goma tsakanin shi da imamu sayuti imamu sayuti ya rasu shekara ta 911 9-11 shi kuma wannan ya rasu shekara ta 909 mai ahalari an haife shekara ta 918 ko da 20 kullum da ke ko mai ahalari an haife shekara ta 918 ko kuma shekara ta 920 a sabani da aka yi wurin tantance shekara da aka haife shi to haka kenan za a ga karatun haka yake tafiya wasu malaman sun tafi wasu malaman sun zo wasu malaman sun tafi wasu malaman sun zo kuma sanin wafayat zai ilmantar da kai sanin alakar da ke tsakanin malamai ta bangaren mu'asara sun yi zamani guda kowanne malami ne ya karatu gaban wani kowanne ne ya gaban wani Allah ta'ala ya amfana da mu baki daya kafin matsundima cikin littafin ɗungurungun akwai muƙaddima da za mu gabatar almadakhalu ila ilmin fara'id almadakhal ila ilmin fara'id sharar fage akan abin da ya shafi ilimin gado ina fata mun fahimci wannan da kyau ko wannan sharar fage ne akan abin da ya shafi ilimin gado wannan sharar fage din ba ta da yawa shafi bakwai ne eh shafi bakwai ne akan shi dan uwa Ali Muhammad Sadis ya rubuta wannan muqaddimar ta fara da alhamd bismillahir rahmanir ila ilmil fara'id bi qalami Ali Muhammad Sadis alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du fa hadhihi muqaddimatun mukhtasaratun ala mabadi'i ilmin fara'id fa as'alu Allah azza wa jalla an yanfa'ana biha wa huwa waliyu zalika wal qadiru alayh bismillahir rahmanir rahim muna farawa da sunan Allah shine Allah ar-rahman kuma shine mai yawan jin mai yawan rahma ar-rahim mai yawan jin kai Allah subhanahu wa ta'ala yana da sunaye daga cikin sunayensa akwai Allahu akwai ar-rahmanu akwai ar-rahim shi Allahu din shine babba a cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala gaba daya saboda in dai zaka ji an ambaci sunan Allah to sai an biyo shi da Allahu tukunna sai a ambato sauran sunayen Allah subhanahu wata'ala da ake ambata huwa Allahu allazi la ilaha illa huwa haka sai daga bada huwa Allahu allazi la ilaha illa huwa Allahu la ilaha illa hu alhayyu alqayyum arrahman mai yawan rahama mai yawan jin kai arrahman mai yawan rahama arrahim mai yawan jin kai kenan a bismillah akwai sunayen Allah subhanahu wata'ala guda uku akwai Allahu akwai Ar-Rahmanu akwai kuma Ar-Rahim yace al-madkhal ila ilmin fara'id sharar fage mashiga zuwa ilimin gado muqaddima akan abin da ya shafi ilimi na gado alhamdulillahi rabbil alamin dukkan godiya ta tabbata ga Allah wanda yake shine ubangijin halittu baki ɗayansu domin al'alamin jam'i ne na al'alam al'alam kullu ma Allah duk abin da ba Allah ba fa alam wa ana wahidun min zalika al'alam duk abin da ba Allah ba sunan shi al'alam halitta ne in ban da Allah da sifofin Allah subhanahu wa ta'ala wannan su ne ba halitta ba saboda ka da ya ce rabbil al'alamin ubangijin halittu sun samu mutane da aljanu da mala'iku da ruwa da dutse da sama da ƙasa da duk abin da ke tsakaninsu da duk abin da ke sassaninsu Wasalatu wasalamu kuma tsira da aminci su tabbata ala nabiyyina muhammadin su tabbata ga annabinmu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama farin jakada wa ala alihi kuma tsira da amincin allah su tabbata ga iyalan manzan allah sallallahu alaihi wa sallama wa sahabihi kuma tsira da aminci su tabbata ga sahabban manzan allah sallallahu alaihi wa sallama ajma'ina baki ɗayansu ajma'ina baki ɗayansu tsira da aminci ya tabbata ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tsira da aminci ya tabbata ga iyalan manzan Allah tsira da aminci ya tabbata ga sahabban manzan Allah a jima'ina baki ɗayansu ma'ana duk wanda sunan alul baiti yake gaskatuwa a kansa ko suna na sahabi yake gaskatuwa a kansa ba tare da kaware ba ba tare da ka zare wani kaware wani ba shi sa ka ce ajma'ina baki ɗayansu ina ta ce wa alihi ga iyalansa domin al yana zuwa da ma'anar iyalai al yana zuwa da ma'anar mabiya kullum da ke ko mabiya mabiyan wane ai alihu kenan ka da abi ali fir'auna wallazina min qablihi kaga ali fir'auna anan shin su ne iyalan fir'auna ko mabiyan fir'auna mabiyan fir'auna domin ai kaga mai ɗakin shi ba ta cikin mabiyansa asiyatu bintu mazahib akan ce al da ma'anar mabiya al da ma'anar ahlul baiti to idan muka ce al iyalansa iyalansa hum azwajuhu wa zurriyatuhu wa kullu muslimin min bani hashim idan aka tambaye ka suwaye alun nabiyyi suwaye ahlul baiti sai ka ce hum azwajuhu su ne matansa ɗaya kenan wa zurriyatuhu da zuriyarsa shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ɗin nawa kenan biyu wa kullu muslimin min bani hashim da duk wanda yake musulmi a cikin banu hashim duk wanda yake musulmi a cikin banu hashim wannan shine alin nabi sallallahu alaihi wasallama shi kuma gidan hashim ya kasu ne zuwa gidan aqil da ali da kaza da kaza da kaza da kaza kamar yadda yake sananne amma in mace yana son karin bayani muhammad al-amin shankiti rahimahullah yayi bayani sosai akan alun nabi suwaye a cikin adwa'ul bayan fi idhar alquran bil quran a suratu al anfal inda yake fasara wa alamu anna ma ghanimtu min shay'in fa ana lillahi khumsuhu wa lirrasuli wa lidhil qurba a daidai wani wa lidhil qurba yayi bayanin suwaye zawul qurba din Allah ta'ala ya kashi da fara ya rahamshe shi wa sahbihi da sahabansa sahab jam'i ne na sahabi domin kaga fa'al wuqufan biha sahbi alayya matayhum yaquluna la tahlik asan wa tajammul ma'ana as-sahabu sune arrakabu rakabu a wazanin fa'al kenan sahabansa jami ne na sahabi idan aka ce sahabi huwa kullu man ijtama'a bin nabi sallallahu alaihi wasallama wa amana bihi wa mata alal iman ce sahabi shine duk wanda ya haɗu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ɗaya kenan shar'i na farko ya haɗu da shi wa amana bihi ya imani da shi na uku wa mata alal iman ya mutu akan imani din wanda ya cika waɗannan shine sahabi man ijtama abin nabi sallallahu alaihi wasallama wanda ya haɗu da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama kun da kyau ko Abu Jahal ya shiga na Abu Talib ya shiga na domin ya haɗu da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama wa amana bihi ya imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Abu Jahl sai ya fita Abu Talib sai ya fita Abu duk waɗannan suka fita waɗanda ba su imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba kai kuma ka yi imani da ma'aikin Allah amma baka haɗu da shi ba kun da ke ku ka yi imani da ma'aiki amma baka haɗu da shi ba su kuma sun haɗu da shi ba su imani da shi ba wa mata alal imani ya mutu akan imani din ma'ana ya haɗu da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya yi imani da manzo Allah ya mutu akan imani din ko da ya yi ridda daga baya musulunta ya mutu akan imanin sunan sahabantaka yana nan a kansa amma ba'adu amma bayan wannan fa hazihi muqaddimatun wannan wata muqaddima ce muktasaratun takaitacciya gajera ala mabadi ilmin fara'id za ta yi magana ne akan abin da ya shafi farko farkon shiga ilmin gado amma badi abubuwan da ya kamata ka sani akan abin da ya shafi gado kun lura da ke ko su ne mabadi farko-farkon abubuwa da ya kamata mutum ya sani a gado in an ce mabadi akan wannan abin idan an ce mabadi fi tafsir shine abin da ya kamata mutum ya sani a tafsir idan aka ce al-mabadi abin da mabadi ilmin fara'id abin da ya kamata mutum ya sani akan fara'id in aka ce mabadi ilmin at-tauhid ilmin aqida ilmin nahawi duk abin da ake nufi akan wannan kenan so tun da yanzu muna magana akan faraidu ne abubuwa da ya kamata mutum ya sani kafin ya tsunduma akan abin da ya shafi ilimin gado sanin waɗannan da izinin Allah ta'ala za su taimaka za su haskaka mashi za su rage mashi abin nan dogon tafiya akan abin da ya shafi gado fa as'alullah azza wa ina roƙon Allah mai girma da ɗaukaka an yanfa'ana biha ya amfanar da mu da wannan muƙaddima da muke karantawa wa huwa waliyu zalik shi kuma Allah ta'ala ne mai iko akan haka shine majibincin haka wal qadir alaihi mai iko akan haka to haka wannan muqaddimar ta zo ta kasu kan akan al mabahis al awwal al al thani al thalith rabi har zuwa na ƙarshe domin bayani akan abin da ya shafi sharar fage akan abin da ya shafi ilimin gado al al awwal al mabadi wal asharatu li almabadi'u asharatu li al fara'id abubuwa goma da ya kamata mutum ya sani akan gado kowanne ilimi yana da abubuwa guda goma da ya kamata ka sani kafin ka shiga wannan ilimin kullum da ke ko kowanne ilimi da ka gan in dai za ka bi shi a wannan tsarin abubuwa guda goma ka san su to lalle ilalla za ka gane wani ilimin a matakin fari abubuwa guda goma akan kowanne ilimi ilmin fara'idu ne ilmin tafsir ne ilmin tajwid ne ilmin nahwi ne ilmin balagha ne sarf ne duk waɗannan hisab ne kullura ilmin lissafi ne ilmin harsuna ne kowanne ilimi ban cire maka kowanne ba sai wanda yake haramu kamar ilimin sihiri kaga haramu ne shi ba a koyan sa yi kowanne ilimi ana buƙatar ka ɗora waɗannan abubuwa guda goma a kansa kama qala nazim kamar yadda wanda ya rera waɗannan abubuwa guda goma ya ambata yace inna mabadi kulli ilmin ashara alhad wal mawdu'u thumma samara wa nisbatun wa fadluhu wal wadi' wal ismu al istimdadu hukmu shari' masailun wal ba'd bil ba'd tafa wa man al jami'a hadha sharafa yace inna mabadi kulli ilmin ashara lalle farkon kowanne ilimi akwai abubuwa guda goma shimfiɗa a kowanne ilimi akwai abubuwa guda goma alhaddu nawa kenan daya wal maudu'u biyu thumma samara uku wa nisbatun hudu wa fadluhu biyar wal wadi'u shida wal ismu bakwai al-istimdadu takwas hukumu shari tara masailun goma masailun goma waɗannan abubuwa goma su ake so ka sani a kowane ilimi kafin ka shiga kuna jira da ke ko sai mana ya ce wal ba'adu wasu daga cikin malamai bil da wasu daga cikin waɗannan abubuwa guda goma iktafa suka wadatu Walba'adu ba'adu wasu daga cikin malamai bil da wasu daga cikin waɗannan abubuwa guda goma iktafa kaga al ba'adu na farko ba shine al ba'adu na biyu ba alba'adu na biyu ba shine alba'adu na farko ba shi sai kira aljinas attam a cikin almahasinatin lafaziyya a ilmul balagha walba'adu wasu daga cikin malamai bil da wasu daga cikin waɗannan abubuwa guda goma iktafa suka wadatu suka ce a'a ba sai ka san goma duka ɗin ba ko bakwai ka sani kaga bakwai kuma ai tsagi ne na goma takwas tsagi ne na goma tara tsagi ne na goma amma wa man jami'a wanda ya san duka duka nau kenan goma haza sharafa ya tara matsayi ya samu matsayi kenan ka san goma din yafi akan ka takaitu akan takwas ko tara ko ko abin nan ko abin ka san goma yafi akan ka takaitu akan bakwai ko tara ko takwas ko tara to waɗannan abubuwa guda goma su ne ga sunan hadduhu mawdu'uhu samaratuhu nisbatuhu ila ghairi fadluhu wadi'uhu ismuhu istimdaduhu hukumuhu masailuhu ina fatan lambobin sun kai goma ina fata mun fahimci wannan da kyau to waɗannan abubuwa guda goma su ake so ka sani dalla dalla akan kowanne ilimi ɗaya kenan in kuma an baka wani course za ka ɗauki ɗalibai karantar da shi ka yi ƙoƙari ka tsara waɗannan darasi da za ka koyar da su akan waɗannan abubuwa guda goma in dai ka fahim in ka tsara su akan waɗannan abubuwa guda goma to da izinin Allah ta'ala ɗalibanka za su zama zakakuran ɗalibai kuma za su gane abin da kake so su gane cikin sauƙi ina fata mun fahimci wannan da ke kowanne ilimi ilimin muhammadiyya ne ko ilimin boko ilimi ake magana inna mabadi kulli ilmi kullu siga ce daga cikin siyagul umum tufijul umum ko ah, wa'al tufijul kulla fil umumi fil jam'i wal ifradi kal ali saboda haka inna mabadi kulli ilmin lallai farkon kowanne ilimi ashara akwai abubuwa guda goma kenan in mutum ya tsallake wannan goma ya fara daga na sha ɗaya kaga ya shiga ilimin ta taga ya shiga ilimin ta windo bai shiga ilimin ta kofa ba kuma ka'ida shine ka shiga ko ina ta kofa ba ka tsallaka katanga ba na farko a cikin goma hadduhu isa ya ce alhaddu hadduhu me ma'ana hadduhu ta'arif definition ta'arif na wannan ilimin da zaka koya menene shi kullura da kyau ko wannan ilimin da zaka koya ko zaka koyar menene shi menene wannan ilimin mawdu'uhu wannan ilimin akan me yake tattaunawa samaratuhu mecece fa'idar wannan ilimin me ake so a cimma a wannan ilimin kuna ce na da kyau ko nisbatu ila ghairihi me alakar wannan ilimin da sauran waɗansu ilimin muka me alakar ilimin fara'id da ilimin tajwidi ina suka haɗu ina suka rabu me alakar ilimin fara'id da ilimin tafsiri kun fahimci magana ta da ke ko me alakar ilimin da kake koyar da shi mathematics da ilimin abin nan da english ta ina suka haɗu ta ina suka rabu dole kai kokari ka ga me wani ilimi ne yake da alaka da ilimin da kake koyarwa alaka ta kusa ko ta nesa fadluhu menene falalar wannan ilimin yana da falala ko bai da falala asali kasancewa shi ilimi ya ishe shi falala sai dai ya ɗara wani ilimin falala kamar yadda wani ilimin ya ɗara shi falala in ba ilimin tauhidi ba ilimin tauhidi babu ilimin da ya ɗara shi falala kullum da ke ko domin shine ilimi da yake magana kan sanin Allah subhanahu wa ta'ala wadi'uhu wannan ilimin da kake koyarwa waye wanda ya sanya shi ismuhu wannan ilimin me sunansa kun bai ci magana ta istimdaduhu wannan ilimin ta ina yake samun ƙari idan za a yi research ta ina ake ake ta wannan bangare ake yi hukumuhu mai hukuncin koyon wannan ilimin masailuhu wannan ilimin dame dame dame dame yake tattaunawa ta yadda in an yi tambaya zaka ce wannan tambayar ba ta da alaka da wannan ilimin wannan tambayar tana da alaka da wannan ilimin to waɗannan abubuwa guda goma su ne shara fage a kowane ilimi ina fatan kun fahimci karatun da kyau kuma ina son ka lura ina daɗa jaddadawa rashin bin ire-iren waɗannan ƙa'idoji shi sa kake ganin ɗalibai suna iya ƙoƙarin su zuwa makaranta ina faɗa muku makarantar boko da ake gani ita ce ta wayewa sai ga an yi an yi an gama handle bai gane ina aka sa gaba ba saboda mai ba a ɗora mashi karatu a tsarin wannan curriculum ɗin da zai gane ba ko da gaba ɗaya abin da zaka koyar da shi shafi biyar ne ko shafi uku ne handout ɗin ka tsara shi akan waɗannan abubuwa guda goma ka ga idan ɗalibi bai gane ba na farko ta'arifi tunda muna ilimin gado ne na farko ta'arifi sai ce huwa ilmun orafu bihi man risu wa man la risu wa makidaru mali kulli al mabadi wal asharatu li ilmi fara'id abubuwa guda goma da ake so mutum ya sani a tashin fari akan ilmin gado abu na farko ta'arifi menene ilmin gado tukunna huwa ilmun shi ilimin gado ilimi ne orafu bihi wanda yake da shi ake sanin man ya risu. wanda zai ci gado wa malla ya risu da wanda ba zai ci ba wanda zai ci da wanda ba zai ci ba wanda zai samu da wanda ba zai samu ba wa miqdaru mali kulli warisin da kuma gwargwadon abin da kowanne zai samu cikin magada din wa miqdaru mali kulli warisin da gwargwadon abin da kowanne mutum ɗaya zai samu cikin magada wannan shine ilimin gado ilmul fara'id huwa ilmun yu'rafu bihi man yarithu wa man la yarithu wa miqdaru malikul liwarisin ne da ake sani da shi man yarithu wanda zai ci gado wa man la yarithu da wanda ba zai ci gado ba wa miqdaru malikul warisin da kuma gwargwadon abinda kowanne zai samu kaga ta'arifi kenan na gado shi kuma ta'arifi na tajwidi fa ilmun yurafu bihi ita'u kulli harfin haqqahu wa mustahaqqatihi to kun kake kenan sun rabu ana a ta'arifi sun sun rabu mawdu'uhu ilimin gado ina yake ilimin tajwidi ina ne mawdu'uhu alkitab kitabullah ilimin gado fa at-tarikatu abubuwan da aka mutu aka bari abubuwan da aka mutu aka bari wahiya da aka ce at-tarikatu ita ce ma yukhallifuhu almayyitu min malin a hukuk duk abin da mamaci ya mutu ya bari min malin na dukiya ne a hukuk ko waɗansu haƙoƙi mal kullu mal hukima idan aka ce almalu shine kullu mal hukima duk abin da yake da daraja shine almal don wani shi zai zuna muku idan an ce ku zo ku tattara kayan gadon wani to menene kayan gado shine kullu malahu qima idan aka ce almalu dukiya shine kullu malahu qima duk abin da yake da kima duk abin da yake da daraja wannan shine dukiya kar mu dauki tuyawa eh, dukiya ita ce kuɗi ziriya shi kuɗi tsabar su sunan shi al'ainu tsabar kuɗi au haƙo ko kuma haƙoƙi ko haƙoƙi da yake bi ko haƙoƙi da ake bin sa ina fata mun fahimci wannan da kyau wannan shine mawdu'uhu in ka ji ana maganar mawdu'ul fara'id to shine ma yukhallifuhu al-mayyitu min malin aw huquq duk abinda mamaci zai mutu ya bari na dukiya ko kuma haƙoƙi samaratuhu samaratuhu fa'idar ilimin gado wai me ake so a cimma a ilimin gado kuna ji da kyau ko shine ifa'u zawil hukuki, huquqahu a bai ma dukkanin masu haƙoƙi masu haƙƙi a ba su haƙoƙinsu cikakki Shi ne abin da ake so ita ce gayar ita ce gayar babban abin da ake so a cimma a gado shine ifa'u zawil hukuki, huquqahu a baiwa masu haƙƙi masu haƙƙi na gado haƙoƙinsu shi ne babban abin da ake so a cimma a gado nisbatuhu ila ghairihi alaƙar ilmin fara'id da wani ilimin kullura ilmin fara'id da wani ilimin huwa min al'ulumin shar'iyya shi ilimin gado yana cikin al'ulumin shar'iyya domin yana cikin fikihu ne asalin fikihu ya kasu kashi uku fikihu akbar shine ilimin tauhidi sai fikihu ibadat shine ilimin tsarki da sallah da alwala sai ilmul mu'amalat fikihul mu'amalat fikihul akbar fikihul ibadat da fikihul mu'amalat ina fata mun fahimci wannan duk waɗannan suna al'ulumu shar'iyya duk waɗannan suna ƙarƙar al'ulumu ash-shar'iyya to daga baya da tafiya ta tafiya sai aka ware fikihul fara'id ilimin gado a babin fiqh shi ma ake karatu akan shi na musamman ina fata mun fahimci wannan da ke ko aka tsamo shi daga fikihu aka ware shi kamar yadda aka tsago ta juwidi daga ilmin ulumul arabiya aka ware shi ya zama ilimi ne mai zaman kansa sai shiga karkashin kuma islamic studies fadluhu falalarsa bayyanatul ahadithul waridatu fi zalik hadisai da aka ruwaito akan haka sun yi bayanin falalarsa daga ciki akwai hadisin abu huraira Allah ta'ala ya kara mushi yadda yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama an ce ya ce ya aba huraira ta'allama faraid wa allimuha fa innahu nisful ilmi wa huwa sayunsa wa huwa awwal shay'in yunza'u min ummati hadisi abu huraira annabi sallallahu ya ce ya aba huraira ya kai abu huraira abdurrahman ibn sakharin ad-dawsi ya kai abu huraira ta'allamul fara'id ku tsaya fa ku koyi ilimin gado kun ga ya kira sunan abu huraira kun lura da kyau ko domin mukaddima sai hada abu huraira din da sauran jama'a baki da yace ku tsaya ku koyi ilimin gado wa allimuha kuma ku koyar kenan ba za ku koyar ba sai kun koya nan sai aka fara gabatar da koya ta'allamul fara'id ku koyi ilimin gado wa allimuha ku koyar fa innahu nisful ilmi domin kun ga ilimin gado dinnan shine rabin ilimi sauran ilimi kuma fa rabi ɗaya rabu shi ilimin gado shi karan kansa rabi ne sauran ilimin kuma rabi in ka hada ya zama duka kenan wahuwa sayunsa ilimin gado da sannu a hankali za a manta da shi a hankali a hankali a hankali sayunsa za a mantar da mutane shi wahuwa awwalu ilmin wahuwa awwalu shay'in yunza'u min ummati shine abu na farko da za a cire shi a cikin al'ummata shi ne abu na farko da za a cire shi a cikin al'ummata eh tambaya anan anan garin mina anan garin mina alhamdulillah akwai majalis na ilimi kwana ce da kyau ko akwai wani majalisi guda da za ka iya tunawa kamar yadda aka ware majalisi kaza ana karantar da ahalari ko iziya ko risala ko wancan majalisi ana karanta da bulugul maram ko ana karanta da umdatul ahkam ko ana karanta da eh, kaza ko ana kaza ka za ka taɓa wani jin majalisi da a sati ana karatun gado za ka iya tuna majalis guda uku da a duk sati akwai darasin gado da ake yi ina fatan kuma yanci magana ta da kyau za ka iya tuna guda biyu wannan kenan ai kaga ya ce sayunsa za a manta kun gane ko ɗaya kenan ana yin daurori daurori da safe da rana da yamma daurori kana jin a duk tam ko duk lokacin da ake daura a duk shekara in ka haɗa lissafin daurori da aka yi a shekara kuna jina da kyau ko in an samu daurori ashirin ko ashirin da biyar da aka yi a shekara guda a cikin ashirin da biyar ɗin nan za a samu ta gado guda biyar eh za a samu guda hudu guda uku guda biyu ina fata mun fahimci wannan da kyau duk abubuwan da kaji ana tattaunawa a kansu kaza ya tabbata kaza bai tabbata ba kaza ya tabbata kaza bai tabbata ba kaji ana tattauna masail na gado a ciki wai ka fahimci abubuwan da zai sa a manta ka san duk abin da ake ce maka ya tabbata ka kawo ba a ce bai tabbata ba za ka je ka ƙara bincike mun fahimci magana to gado yana ciki ga ba a kalubalance ka ba ka kalubalance wani ba balle ka sa wani ya ƙara bincike ko a sa ka ƙara bincike ina fata mun fahimci magana ta asalin gado fa in ga an yi shi to shine idan an zo karatun iziya karatu ya biyo ta wurin shi da aka zo wurin sai ya fassara ya ce sauran bayanin kuma to sai ka sami malamai to ina fata mun fahimci wannan da kyau to za ga a hankali a hankali ilimin gado yana ja baya yanzu za ka ga kusan karantar da ilimin gado za ka hannanta shi ne akan manyan makarantu sai kuma makarantun larabci kamar kayis ko atc arabic teachers college da sauransu sai kuma wanda yake yin shari'a lo wannan da sunan gadan abu na biyu malamin da yake koyarwa ya gane ko bai gane ba na kuma wata matsala ce daga cikin masailin ɗin gado malami ne zai zo ya ce shi mafi wallahi bai gane karatun nan ba an dai matsa shi zai ɗauke shi ne da aka zo ana raba courses a wannan semester ɗin an ce shi zai ɗauke shi ne shi gadon a matsayin an gane shi ya aika kare balle ba a gane shi ba ina fata mun fahimci wannan da kyau to wannan zai nuna maka awwal sa za a manta shine abu na farko da za a cire a cikin al'umma a cire cikin al'umma wadi'uhu abu na shirya kenan wadi'uhu waye ya sanya ilimin gado waye ya sanya ilimin gado shine Allahu subhanahu wa ta'ala Allahu subhanahu wa ta'ala Allah mai girma da ɗaukaka shine wanda ya sanya ilimin gado domin shine yace yusikumullahu fi auladiku lizzakari mithlu hadhul unsayayn للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون wannan kaso ne da aka faralanta shi aka kasafta shi ana fata mun fahimci wannan da kyau to haga yanzu ilimin gado Allah ne ya sanya shi kenan fada da ilimin gado fada ne da Allah subhanahu wa duk wanda ya dora ma kansa wai zai yi fada da gado ai gado an yi zalunci wuri kaza an yi kaza ba a yi daidai ba wuri kaza ba shi fa yanzu bai fada maka yadda su suke yi a tsarin su ba kai wanda kake yi ne yake cewa bai daidai ba shi yayi bayanin yadda ake yi a wurin su. a addinin su ko a ƙabilarsu ko a ƙasarsu me tsarin gado sai dai ya ce ai a ƙasarsu mata da maza duka ɗaya ne kullum da ke ko mata da maza gadonsu duka ɗaya ne mutum ne ya rasu ya bar shi da mahaifinsa da mahaifiyarsa da matarsa mun samu maza nawa biyu mata nawa biyu ya za a raba sai a raba hudu ma'ana wai amma yadda ya ce shi a gado a kasarsu da mata da maza duka ɗaya ne dufa kari ne na lizakar mifilu hazul unsayi ne kun fahimci magana ta da ke ko to tun da ya ce da gadon maza da gadon mata duka ɗaya ne to mutum ne ya rasu ya bar ɗan shi ɗaya da baban shi ɗaya da baban shi da maman shi da matan shi in an tashi raba gadon hudu za a raba idan miliyan hudu ce sai a raba hudu ɗa ya ɗauki ɗaya uba ya ɗauki ɗaya mata ta ɗauki ɗaya uwa ta ɗauki ɗaya to ya za a yi wato idan aka ce maka mutum jahili ne kuma shi bai san shi jahili ba ne kullum da ke ko to babu irin kwakyara da ba za ka ji ba daga bakinsa jahili bai san shi jahili ba ne to duk abin da ya faɗa a bakin shi yana shaida cewar fashi jahili ne yana shaidawa mutane ya ayyuhan nasu ku sai da fashi jahili Allah ta'ala ya sauke ismuhu shi sunan ilimin gado yana da sunaye guda uku ana kiran shi da ilmin fara'id ana kiran shi da sunan ilmin fara'id in ka ce ilmin fara'id ana nufin ilimin gado in ka ce ilmin mawaris ana nufin ilimin gado in ka ce fikihul mawaris duk dai ilimin gado ake nufi sunaye guda uku ilmin fara'id ilmin eh, mawaris fiqhul mawaris duk ilmin gado ake nufi istimdaduhu inda ilimin gado yake samun ƙari yake samun bayanai kullum da kyau ko idan an baka assignment akan gado ina da ina da ina zaka koma domin zaka koma ne inda zaka samu ƙari alkitabu wa sunna wal ijma littafin Allah subhanahu wa ta'ala da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da ijima'in malamai da ijima'in malamai domin waɗannan su ne masadir tashari almuttafaku alaiha su ne masadir shari'a da aka yi ittifaki a kansu sai abu na tara hukumuhu hukuncin koyon ilimin fara'id duk abin da aka ce aka tambaye ka me hukuncin abu kaza to ana nufin me ka yi bayanin ɗaya daga cikin biyar ko dai wajibi ɗaya kenan ko haramun biyu kenan ko mustahabbi uku kenan ko makaruhi hudu kenan ko kuma mubahi biyar kenan shine hukunci duk abin da aka ce ka me hukuncin abu kaza to ana nufin ka ɗauki ɗaya cikin biyar ɗin nan ka ce hukuncin shi wajibi ne ko hukuncin shi haramun ne ko hukuncinsa mustahabbi ne ko hukuncinsa makaruhi ne ko hukuncinsa ya halatta kulwar da ke ko amma yau da zara an tambayi mutum me gaza ya halatta me gaza bai halatta ba shikenan iya hukuncin ya halatta bai halatta ba ya halatta bai halatta ba amma in dai an tambaye ka a ilmance a matsayinka na ɗalibin ilimi an ka ce ya halatta to wajibi da mustahabi suna ciki in ka ce bai halatta ba to haramun da makaruhi suna ciki wanne kake nufi a ciki eh in ka ce ya halatta wanne kake nufi kana nufin wajibi ne ko mustahabi in ka ce bai halatta ba wanne kake nufi kana nufin haramun ne ko makaruhi kun fahimci magana ta da ke ko sannan kuma mubahi shi ma yana karkashin ya halatta kaga duk ana buƙatar ƙarin bayani saboda haka me hukuncin ilimin gado koyan ilimin gado me hukuncinsa hukumuhu ta'allumuhu fardu kifaya ta'allumuhu fardu kifaya idza qama bihi man yakfi saqata al-ismu an al-baqi ta'allumuhu koyan ilimin gado fardu kifaya farali ne na in wasu sun yi sun ɗauke ma wasu kenan asalin shi wajibi ne amma ba wajibi ba ne a kan kowa wajibi ne a kan al'umma ta yadda idan wasu suka yi sun ɗauke ma wasu ina fatan kuma yance ne da kyau idan wasu suka yi sun ɗauke ma wasu iza kama bihiman yakfi idan gwargwadon waɗanda suka isa suka tsayu akan ilimin gado saqata al-ismu anil to laifin ya fadi akan saura idan ba a samu wufa laifin ya haɗu hadu akan kowa to yanzu me gwargwadon me gwargwadon idza qama bihi man yakfi idan waɗanda suka isa aka samu suka idan aka samu gwargwadon waɗanda suka wadatu suka isa suka tsaye akan gado laifin ya ɗauke ma sauran to yanzu a mutum ɗari mutum nawa ne za a ce idan sun tsaya a gado sun ɗauke masauran ko mu ce a mutum goma a mutum goma duk mutum goma mutum nawa za a buƙaci cewar su laƙanci ilimin gado eh ina fatan kun fahimci wannan lissafin ai ba ana lissafin ba cewar kowane likita zai iya kulawa da mutum nawa wanda shi zai nuna cewa ƙasa tana da wadatattun likitoci ko ba ta da wadatattun likitoci ko kuma kowane jami'in tsaro ɗaya zai iya kare mutum kaza to haka shi zai lissafa cewa akwai adadi sun isa ko ba su isa ba kun bai magana ta da ke ko idan aka ce kowane mutum ɗaya kowane mutane goma mutum nawa ne zai ishe su a gado zai zama na a cikin mutum goma in mutum ɗaya ya lakanci ilimin gado ya ɗauke ma sauran ya ɗauke ma tara ko sai an kai biyu ko ɗaya ko ma dai a kai uku ko nake sauraro ai eh. aƙalla biyu amma so samu ne uku amma kada a rasa ɗaya kun lura da kyau ko to tun da haka ne kenan duk cikin mutum goma kada a rasa mutum ɗaya da bai san gado ba amma mafi karanci a sami mutum biyu in so samu ne a samu uku kenan duk mutum ɗari kada a rasa mutum goma da bai san gado ba amma so samu abin nan mafi karanci mutum ashirin kwaso ko mafi karanci fa shine na farkon amma so samu ne a samu mutum talatin ha yanzu ya ake ciki kenan yanzu sakatul ismu anil baqina ko ko sakatul ismu ala kulli ahadin dan tambayar ita ce yanzu a duk mutum ɗari za mu samu mutum goma da suka lakanci gado ba a garin na kake ba ai a garin na kake ka ɗauki garinku da kake numfashi yanzu kun bayanci magana ta da ke ko ka ɗauki garin wannan fa duk wanda sunan musulmi yake gazgatuwa a kansa in dai musulmi ne kama ƙara lissafi kenan in dai musulmi ne hada ɗan shi'a in dai musulmi ne to addin mutum ɗari za a samu mutum goma fara daga masallacinku da nan ne station naka nan kake sallah nan kake kaza nan kake kaza nan kake kaza dan shi zai baka wayin din sannan sai ka zo ga makarantar ku makarantar ku da dalibai da malamai gaba daya an kai mutum hamsin an kai mutum hamsin kenan akwai ƙwararrun masana gado mutum biyar ya ce kai wannan shi zai taimaka maka ka duba ka fara lissafi da masallacinku sai ka dan tunkuda zuwa makarantarku sai ka faɗaɗa zuwa unguwarku adadin unguwarku gaba ɗaya malamai masana gado mutum nawa ne kun fahimce ne da kyau to wannan ya nuna mana kenan ashe akwai ƙalubale shin laifin yana na akan kowa ko kuwa da wannan shi zai ba mu damar zabircewa a zabira sosai domin a koyi ilimin a zabara a tashi tsaye domin a koyi ilimin sai na goma masailuhu shine ma yuzkaru fi kulli babin min tafasilil mawaris ma yuzkaru shine duk abin da ake ambatawa fi kulli babin a kowanne babi daya daga cikin abuwa na ilimin gado min tafasilil mawaris domin bayani dalla-dalla na abin da ya shafi gado kama a ce wannan babin na sababin da ke sawa a ci gado asbabu mirasul wara salasa kullun yushidu rabbahu alwirasa wa ya nikahu wa wala wa nasab ma ba'da hunna lil sabab kaga wannan babi yana tafashin ne akan abin da ya shafi sababi da ke sawa a ci gado ɗaya kenan sai kuma wani babi shi wannan babu na menene abubuwan da ke hanawa a ci gado wa yamna'u shakhsa min almirasi واحدة من علل ثلاث رق وقتل واختلاف ديني ففهم فليس الشك كاليقين كاغو شيما wannan babi tafasil ne na waɗanda ba za su ci gado ba sai babul warisina minar rijali wal warisuna minar rijali ashara asma'uhum ma'rufatun mushtahira al ibn wa ibn al ibn mahma nazala wal ab wal jadd lahu wa in ala kaga nan babi ne da i bayanin maza zariya maza zalla da ke cin gado sai kuma wani babi da yake magana akan waɗanda suke cin gado a cikin mata kullum da ke ko sai wannan babi shi gadon ya yake akwai bilfardi akwai ta'asib alfardu guda nawa ne muna da nisfu muna da rubu'u muna da kaza muna da kaza muna da kaza suwaye al'asaba suwaye kaza su me alhujubi kun da ke ko menene me matsalar wanda Eh, yake a cikin mahaifiyarsa gashi ana so a raba gado amma ba a haife shi ba menene algharqa waɗanda suka mutu gaba ɗaya ba a san wani wanda ya riga wani rasuwa ba in an tashi raban gadon ya za a yi hatsar mota aka yi gaba ɗaya aka mutu ba a san waye riga wani ba wani ya mutu komun bi hadimin aw gharaq aw hadithan amal jami'a kal haraq wa lam yakun yu'lam halu sabiqi fala tuwar zahikan min zahiqi wa kullu wa jalun kullu haka dai to waɗannan masail da ake faɗa a kowanne babi shi ake nufi da masailuhu masailuhu shine ma yufkaru abin da ake ambatawa fi kulli babin a kowanne babi min tafasilil mawaris na bayanin gado dalla dalla Allah ta'ala ya amfana da mu subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik za mu ƙara awa ɗaya fa yau ba aiki a wanda yake da uzuri sai kuma za mu ƙara awa ɗaya yau gobe za mu yi awa ɗaya ɗaya asabar da lahadi su ma awa biyu biyu kulwar da kyau ko asabar da lahadi awa biyu biyu za mu yi yau litinin awa biyu za mu yi talata laraba alhamis talata laraba alhamis juma'a awa ɗaya ko awa biyu awa ɗaya awa ɗaya awa ɗaya mana ina fatan kun bayyance ne da kyau ko shi yanzu za mu ji hutu rabin lokaci sai mu dawo zagaye ne biyu insha Allah ta'ala akwai tambaya abinda maka karanta in Allah ta'ala ya yi da gobe za a sake zuwa da littafa insha Allah za a samu insha Allah ba ne na yau sai risala za mu duwa mu ga yiwuwar sa na yamma durus din ba mu sai mun sa istibana sai mun sa kusheniya tukuna asali ba a sa kawai za ka sa karatu ne sai ka abin